والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أشيد من كراتم من الإسلام القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى نمال محمد بن صالح الأسيرين ألا يتكن في درهمه muna nan a ƙarƙashin ƙa'ida ta uku wacce take da alaƙa da sufofin Allah subhanahu wa ta'ala inda malam a ƙarƙashin wannan ƙa'ida ya mana cewar zahirin gundarin nassoshi ko dalilai da suke magana akan sufofin Allah sannan ne gare mu ta wani ƙarya ta wani la'akarin mu kuma jahilce su ta wani la'akarin daban ta ɓangaren sanin ma'anarsu muna da masaniyarsu ta ɓangaren sanin kuma ainihin yadda suke keke da keken su mun jahilci haka shine muka zo da bayani da mana ya kawo a shafi na talatin da hudu wanda suke da alaƙa da dalilan haka a shari'a da kuma hankali za mu tashi a sadara ta ƙarshe ta wannan shafi na talatin da hudu mala ya ce wa amma dilalatuha ala jahalina laha amma nunin da dalilai suke yi ala jahalina game da wato jahiltarmu da rashin masaniyarmu laha game da sufofin Allah subhanahu wa ta'ala bi itibarin kaifiya ta bangaren la'akari da ainihin yadda sufofin Allah suke keke da keken su faqad sabaqat da qa'idati sadisa min qawa'id sifat mala yace bayanin haka ya gabata a ƙa'ida ta shida daga cikin ƙa'idojin sufofin Allah madaukaki a can sanda muka yi bayanin ƙa'ida ta shida abinda malam ya kawo mana a matsayin hujjar dalili na cewa mun jahilci ainihin yadda sufofin Allah suke keke da keken su ya kawo faɗin Allah maɗaukaki cikin suratu Taha aya ta ɗari da goma Allah yake cewa wala yuhituna bihi ilma bayan Allah ba za su iya kiyaye wato zagaye sanin Allah ba za su iya ganewa da sanin Allah subhanahu sannan kuma ya kawo faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul Isra aya ta 36 inda Allah yake cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bibi abin da ba ka da cikakkiyar masaniyarsa inna sam'a wal basara wal fu'ada haƙiƙa ji da gani da zuciya kullu ula'ika kana anhu mas'ula kowanne daga cikin waɗannan ababen tafiya bawa a tambaye shi ne a kansu. waɗannan ayoyi dalili ne hujja ce da ke tabbatar da cewa ta ɓangaren la'akari da sanin ainihin yadda siffofin Allah suke keke da keke mun jahilta saboda ya ce wala na bihi illa bayi ba za su iya ganewa da cikakkiyar masanin masaniya game da Allah a ce sun san keke da keken komai na sufofinsa ba su isa ba ba ba wannan damar ba za su san dai ma'anar sufofinsa su san yadda za su yi aiki da su su san za su kaddara Allah su girma ba shi su martaba shi amma sanin keke da keken sufar ba su da wannan ilimin sannan cewar kada ka bibi abin da ba ka da masaniyarsa ai ba mu da cikakkiyar masaniya na zatin Allah kamar da ba mu da cikakkiyar masaniya ta abin da gundarin ainihin subobin Allah suke ba to bibiyar haka ba mu bane to banda wannan kuma malam yana ambata cewar a hankalce duk wanda kaga ya san keke da keken abu to yana na sifarsa to yana da masaniya da gundarin zatin misalin da zamu bayar ka ɗauki likitoci da suka maka bayanin ɗan adam da suka suka ga zatinsa suka yi fiɗar sassa sassa na jikinsa kai ka ce su suka yi ɗan adam to da sun san zatinsa sun san sifofinsa da ko lokaci ma da likita ya kalle ka ko sai ce kana fama da matsala ka ai shi ba Allah ba eh amma yana fadar wannan saboda mutum ya keke da keken da aka sanar da shi na kai ya san subobin ka ya san zatin ka an kare shi da ilimin haka an fahimta ku to Allah babu da masaniyarsa ta irin wannan salon da za mu ce mun san keke da keken zatin don haka ma mun san keke da keken subobin ba mu da wannan saboda haka wanda baka da masaniyar sa gundarin halittarsa to ba za ka iya sanin gundarin sa yadda ya kamata shi ubangiji subhanahu wata'ala ba halitta bane kamar bai. ba a da masaniyar sa cikakkiyar masaniya yadda ya san kansa to kuwa za ka iya bayanin wata zuba ta ta kekere a'a za ka iya sanin ma'anarta ka fahimci da za ka kaddara shi ka fanci za ka masa bashi ka fanci ya sha bamban da bayansa amma keke da keken sa ba ka da masaniyar wani to shi ne abin da malam yake nuna mana so da haka in kana so ka san abu keke da sa ɗayan uku ne ko dai ka gan shi ciki da mai ɗinsa in ba wannan ba kuma ka san wani wanda yake daidai da shi tunda mu yanzu a bayi dan baka san wani ba in ka san wani ka san yadda tsarin halittar jikinsa take za su iya cewa wani ma sassan jikinsa akwai kaza akwai kaza akwai kaza kamar jikin na wani tun duk kusan zubi ɗaya ubangiji ya a bayi ido biyu ne hanci biyu ne kunne biyu ne ko saninka da wani mutum za su baka dama ka faɗi wani abu akan wani mutum kuma ji san da abubuwan da ka faɗa ga su haka ne ka da hasan da Hussein, sai ka bayanin Hassan. ka ce to husainin ma in ka ji za ka ga haka ne a ji a da husainin ma haka to amma dangane da abin da ya shafi ubangiji subhanahu wata'ala shi ba shi da wani mai kama da shi da za ka ce ka san wane tunda ka san wane ko za ka iya sanin Allah ba sai ka rike ka shi ba da wani yadda baka ga zatin sa ba haka kuma baka da wani wanda i daidai da shi da za ka kwatanta shi da shi abu na uku da kake iya sanin abu keke da keke a baka labarin yadda abin yake da keke da keke to kuma shi ubangiji subhanahu wata'ala da yafi kowa sanin kansa bai ba da bayanin sifar su keke da keke yadda bai za ta gama salama kai bai ba da bayanin zaɓin da keke da keke da za su sani so da waɗannan hanyoyin guda uku bayi ba su da su ballanta na wa Allah sanin keke da keke sanin kwakwaf a siffofinsa haka kuma a alƙur'anance Allah ya ga mana wala tsona bihi ilma wala ta kuma laysa laka bihi ilm to wannan shine abin da malam ya faɗa a cikin ƙa'ida ta shi da sanda muka karanta to shine yanzu a karatun mu nan sai yake cewa batun cewar mun jahilci ainihin keke da keken sabobin Allah bayanin haka ya gabata a ka'ida ta shida da ke bayanin sabobin Allah shine da na koma da ɗan karanto mana ko da ɗan bayo mana abin da muka an fahimci bayani sai ci gaba da cewa wabi hada mun ci gaba da karatu wabi hada to da wannan abin da muka ambata ulima aka san butlana ulima butlanu mazhabin mufawwida wannan yasa aka san bacin matafiyar mutanen da ake cewa mufawwida masu shuru da jigum akan duk abin da ya zo suna Allah ko su gobe sai su ba za a ce komai ba kawai a bar shi haka allazina yufawwiduna ilma ma'ani nusus sifat wanda suke miƙa suke birin da game da abin da ya shafi sanin ma'anonin gundarin sufofin Allah su subhanahu wata'ala nafsosin da suka zo bayanan da suka zo akan haka wa yadda una anna hadha madhhab salaf kuma suke tuce cewa ruwa hakan da suka yi shine matafiyar magabata na kwarai wa salafu bari'una min hadha al-madhhab alhali magabatan ƙwarai ba ruwansu da wannan matafiya da waɗannan suka tafi a kai wa qad tawatarat al aqwalu anhu maganganu sun yawaita baja baja daga magabata bi isbat al ma'ani na tabbatar da ma'anoni li hadhihi an nusus da gundarin hadisi da kai ko ayoyi ko dalilai da suka zo akan su gobin Allah ijmalan a quli a hayaran wani lokaci wa tafsirin wani lokaci kuma wa tafsirin ahyana wani lokaci kuma a fahimci. za su da kai eh da aka ce al-istiwa abin da ake nufi da shi al'ulu. ulu za ka sun ce da kai in an ce wato ainihin al-ghadab eh ana nufin fushi ar-rahma ana nufin jin kai za su taga maka waɗannan ma'anoni magabata na kwarai an samu wannan wurin wani ya ce ba sa faɗar ma'anar su ba kawai ta suke abu a wuce kawai a yi dugun kada a ce komai wannan ba gaskiya ba magabata na kwarai ba haka suke ba wa tafwiduhum min kayfiyya ila ilmi Allah amma ya tabbata suna danganta suna miƙa masaniyar keke da keken zububin Allah da shi Allah za su ce da kai ya daidaita irin daidaitan da ya dace ya ya daidaita yake su ce ba su sani ba tunda bai faɗi yadda ba amma ya ce mana daidaita kuma mun yarda daidaita daidaito kuma shi ne daukaka da gamuwa sama da wasu da kuma wato ainihin abin da ya shafi daban da abin da ba daidaita ba daidaita ake nufi da daukaka to wannan shi muke shi ake nufi amma ka ce musu ya shi daidaita za su da kai ba to wannan kaifiya suka danganta wa Allah amma ba su ce ma'anar ba za su faɗi ma'anar an fahimci bayanan. yake qala shaykhul islam ibn taymiya babban malami a musulunci ahmad bin abdul halim ibn taymiya yace fi kitabihi al-ma'ruf a wani littafi na ta sananne da ake cewa al-aql wa naql bayani akan hankali da kuma abin da aka ciro na dalilai daga Allah ko manzo akan wani al'amari al-matbu ala hamish min hadhihi sunnah littafin da aka buga shi a gefen littafin hajji sunna duka na malami guda ne da shi al'akul wa naqd da minhajus sunna wa amma tafwid a cikin littafin nasa al'akul wa naqd ike cewa amma yin bari da miƙa batun bayani kan wani abu da ya shafi Allah a cewa komai fa min al abu ne sananne أن الله حقيقة ألا أمرنا بتدبر القرآن يا أمر شيم دا كيوا دا كاوا دا تلاني دا فهمت القرآن وحبنا على أقلي يا كما قلت الدم أكان هنكلت أبن القرآن يدودش وفهمه دا فهمت أبن دا يقنصا فكيف يجوز مع ذلك تتايا تارد ونن بياننا القرآن زي هلتا أن يراد من الإعراب أشيكما أنا نفهم me barin an fahimi daga fahimtarsa wa ma'arifati da sanin abin da ya kunsa wa akali da hankalsa abin da ya kunsa ba zai yi ba tunda an ce afala ya tadabbaruna alquran afala ya an ce kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati da an ce mu ko tsaya mu fahimta kuma ta ce ah, an zo ana magana sifar Allah a wuce ta kai ka a ce komai in ana maganar wani abu da ya shafi suna Allah a yi ka a ce ko mace ba zai ba ta zama tumka da warwara yace ila an qala har zuwa inda malamin yake cewa a shafi na 118 wa hina idin a yayin haka ko a wannan lokaci fa yakunu ma wasafa Allah bihi nafsa sai zama abin da Allah ya siffata kansa da shi fil qur'ani a cikin alqur'ani aw kathirun mimma wasafa Allah bihi nafsa ko kuma da dama daga cikin abubuwan da Allah ya siffata kansa da shi in an ce a tafi akan wannan tsari sai da la ya'lamu anbiya ma'anahu kenan annaba ma ba san ma'anarsa in dai kace da abin da aka zo ka cika da shi ko da dai a wuce a yi burus kamar kana cewa annabawa ma ba su da masaniyar abin da ke cikin littafin Allah su da aka saukarwa da idan su ba bar suke su wuce ta kai bal yaquluna kalaman la ya'qiluna ma'ana kamar kana cewa su ma suna faɗar magana da basu hankalci ma'anar ta bane qala yace wa ma'lumun anna hadha qadahum fil qur'ani wal anbiya shi to ko wannan abu ne sananne suka ne ga shi alqur'ani suka ne ga su annabawan a ce haka a ce an saukar musu da littafi kamar manzo da aka saukar mana da alkur'ani a ce an saukar da qur'ani an turo shi dan ya bayani amma abin da ya shafi sunofin Allah kawai sai dai ya kawo da kai kawai ya da musu a wuce kawai haka shi kuma kun zo ku ta wucewa haka to ashe ba bayanin zai bace na A ashe qur'anin ba ba fahimce shi ke. yace to ba zai yi ba haka إذ قال الله أنزل القرآن domin Allah ya kasance ya saukar da wato Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'ani wa akhbara annahu ja'alahu hudan ya ba da labarin cewa ya sanya wannan alqur'ani a matsayin shari'a wa bayanan lin da kuma fayyace bayani ga mutane wa amara ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam an yuballigha al-balagha al-mubin kuma ya tabbata man cewa ya umarci manzansa da ya isar da cikakkiyar bayyananniyar wato ainihin isar da sako na abin da qur'ani ya kunsa wa an yubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi kuma yau mutane bayanin abin da aka saukar musu wa amara bi tadabbur wa aqlihi ya kuma yi umarni da wato bibi al a akai a kawo ayi tunani a hankalce shi ma'a hada tare da wannan fa ashrafu ma fihi mafi daraja abin da ke cikin al wa huwa ma akbara bihi ar an sifatihi shine abin da Allah ya ba da labari a cikin alkur'ani game da sufofinsa ba sama da shi don duk bayanin da iya bayani akan sufofinsa ya bayani akan na bayansa sufofin to mafi darajar sifa tasa ba ta bayansa ba don ta bayansa ba ta kai tasa ba shi to kutun da haka ne la ya'lamu ahadun ma'anahu kuma a zo a ce wai wani bai san wannan ma'anar ta bayanin da Allah yi akan sufofinsa ba wala ya aqlu wala ya ta tadabbar wala ya ar-rasulu bayyana lin a zo a ce wai shi manzo kansa bai hankalta ka ba bai fahimci haka ba shi manzo bayyana lin-nas ma nuzila ila wala ya ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam bayyana lin-nas ma nuzila ilayhim a ce shi manzon bai mutane bayanin abin da aka sauka masa tunda ya ce kawai sai a wuce ba zai yi ba wala ballagha al-balagha al-mubin ashe bai isar da sako bayyananne isarwa ba wa ala hadha at-taqdir a bisa wannan ƙaddarawar fa yaqulu kullu mulhidin wa mubtadi to ka sanar dukkan wani karkatacce mai kago abu addini yana cewa al-haqqu fi nafsi al-amri ma alimtuhu bi ra'yi gaskiya al'amari akan wannan abu shine ne abin da na sani da ra'ayi wa akali da kuma abin da na sani da hankali na in dai za a ce to abin da manzo ya bayani bai bayanin komai ba an rika wuce wasu abubuwa to dan bid'a ya zai ce ni na gano da hankali na da basirar da nake da ita nan kaza ake ne shine kuma gaskiya tunda kamar ana cewa abin dama ma ba a samu bayani akan sa sai yanzu wani mai hankali mai dabarar zance ne zai zo ya faɗa وليس في النصوص ما يناقض كما أتكلم نصوص يقول لا رمضان الرسول ما ونعب الإسي والورع كعب ذلك لأن تلك النصوص كلا ذاك جانب إلي هكذا tunda su waɗancan nasoshin ai mushkila masu rikitarwa ne mutashabiha a wato an rikita suke ba za a gano su ba zai gaya maka tunda an ce dama ba a san ma'anar ba لا يعلم أحد معناها ba wani wanda ya san وما wa يعلم أحد معناه ahadun أبن duk abin da ba wanda ya san ma'anarsa به yajuzu an أي bihi bi halatta dalili da shi dai za a faɗi haka a ce kawai shi ma manzo akan waɗannan abubuwa kawai ya koyar da al'ummar an zo kawai a wuce ka a ce komai akan ma'anarsa to tun da haka ne to ai babu ana ka kawo mutane masu ko bayi su me zai amfane shi da shi ya za su kafa hujja da abin da ba san shi ba ba zai yi ba yace fa yabqa hadha al-kalam saddan li bab al-huda to kai ku aka dauka haka wannan magana ya zama koshiya daga kitaba ko fasara da koshiya wal bayan min jihat al-anbiya kuma ya zama toshiya daga a samu bayani daga bangaren annabawa tunda su ba an nuna ba san abin ba wa fataha libal man yu'aribuhum kuma an bude kofar wanda zai ga da su ikishiyance su wa yaqulu ya taka cewa innal huda wal bayan fi tariqina shiriya da bayani tana kan hanyar mu la fi tariqil anbiya ba tana kan hanyar annaba bane tunda shira da hankalin da zai faɗa da ra'ayin zai faɗa kuma yace haka ne gaskiya su kuma an ce kawai su ma wucewa ake ba a faɗar ma'ana ce ba zai yi ba dan haka sai take neman ta faru an gane ku yace da annana nahnu na'lamu ma naqulu yace domin muna da masaniyar abin da muke faɗa wa nubayyinuhu muna da masaniyar abin da muke bayanin sa bil adillati al aqliyya da dalilai na hankali wal anbiya lam ya'lamu ma yaquluna annaba ko sun ne suke faɗa ba fadlan an an yubayyinu muradahum ballantana kuma su faɗi manufarsu bayyana أن قول أهل التفويض wannan sai nuna ya bayyana a fili maganar da masu wasu bi ta kan kawai dalilan da suke bayanin sabobin Allah a wuce ba tare da an ce komai ba allazina yaz'umuna wanda suke riya suke zaton annahum muttabi'una lis-sunnah wa islamun suna ne hakan da suke wa salaf suna bin magabata ne na kware min shafi aqwali ahli bid'ah Wani yana daga cikin mafi sharrin maganganun yan bid'a wani ilhadi da kuma karkata ha kalamu shek maganar malam ibnu taymiya ta tsari wa huwa kalamu sadi magana ce wacce ta dace min bi ra'ayin shi daga wanda yake da ra'ayi na shirya wa ma alaihi mazid bai bukatar wani tsari anan rahmatullahi ta'ala rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa rahmatan wasi'a rahma mai wasiya wa jama'ana bihi Allah ya hada mu tare da shi fi jannatin na'im a gidan ni'imar sa aljanna to da wannan bayanan da malik kawo yana tabbatar mana da cewa zahirin dalilan da suka zo daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a alqur'ani ko a hadisi suna tabbatar mana da muna da masaniyar sifofin Allah ta bangaren sanin ma'anar Allah masani ne muna iya fahimtar cewar ba jahili bane Allah mai ji ne muna fahimtar cewar ba kurma bane Allah mai gani ne muna fahimtar cewar ba makaho bane su za mu iya gane wani amma mu ce ya asalin jin Allah iki mun jahilci wa ya asalin ganin Allah iki kamar da zamu iya bayanin ganin bayi a mun jahilci wa to wannan ita ce hanya ba madaidaiciya ta magabata na kwarai da kuma yan baya baya da suka biyo bayan su akan turba ta kwarai sai in ka fahimci wannan to ka fahimci inda gaskiya take Laskoshi, gundarin bayanai masu bayani akan sifofin Allah da zatinsa da bayani akan sunayensa da suka tabbata alqur'ani da hadisi suna ɗauke da ma'anoni bayan Allah na kwaya da suka bibiyi alqur'ani da hadisai sun san wannan ma'anoni sifofin Allah sunayensa zatinsa suna da bayani na keke da keke kwakwaf wannan Allah ne kaɗai ya san haka bayan kaba daga Allah, ba zuwa na ƙasa da su ba su da mutum ya kwakwaf din su kofin Allah sakan haka ko ta wannan ma'anar ko ta wannan izzar mun jahilci wannan to aka zo ka tambaye mu tambayar kokof akan wata sifa ta Allah sai mu ce Allah dai sai sai mu ja bakin mu in an tambaye mu kan ma'ana sai mu ce eh, mun san ma'anar da aka ce mai ilimi ne ana nufin ba jahili ba da aka ce mai ganin ana nufin ba makaho ba ne da aka ce mana mai hikima ne ma'ana ba dolo ba ne ba rashin ba mara sanin yadda ya kamata ya abu to wannan duk mun san ma'anar wannan muna iya gane to wannan shine bayanan da ba da shi a karkashin wannan ka'ida to ka fahimci haka za ka fahimci abin da ake ciki da bangaren sufofin Allah subhanahu wataala kana iya sanin ma'anar su amma zafin ƙeƙe da keken su Allah ya bar wa kansu abin da muka yi daidai Allah ya dace da mu an samu kuskure Allah ya yi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka